Sashin Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana kuka lalubo? Aka mita 49 da mita 31 ko kilo has 6,170 da kuma kilo has 9,765 a gajeren zango. ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar tune in ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu sauran assalamu alaikum tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Litinin tara ga watan Fabrairu shekara ta 2026 ga kanun labarai. Habasha da Eritrea na ci gaba da nuna yatsa ga juna. Hukumomi a Namibia na shirin tantance kamfanonin kasashen waje masu haƙar ma'adanai. Iran ta ce tana da ikon kare ɗiyaucinta. Kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya za mu kawo muku hira da Yusuf Aliyu Harande da shugaban hukumar kiyaye haɗura a Najeriya. Ko da anya bai da kyau ai idan shi direba na da hankali zai iya tafiya a hankali don ya kai inda yake so ba tare da ya hatsari ba. Nasiru Adamu Hikaya yana tafi da shirin ga fili ga doki. Za mu kawo muku labaran wasanni. ma da farko sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukun. Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba. Ministan harkokin wajen Habasha ya zargi makwabciyarta Eritrea da laifin cin zarafin soji da kuma goyon bayan ƙungiyoyi da ke dauke da makamai a cikin ƙasar Habasha, kamar yadda wata wasiƙa da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani. kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar ta tabbatar da hakan kasashen biyu da ke nuna kiyayya ga juna sun daɗe suna yaƙi da juna tun a shekarar 1998 har zuwa shekara ta 2000 sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar 2018 kuma sun kasance kawaye a yaƙin shekaru biyu na habasha da mahukunta a yankin arewacin ta yankin tigray sai dai eritrea ba ta cikin yarjejeniyar 2022 da ta kawo ƙarshen rikicin yankin na Tigray. Kuma dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta shiga tsaka mai wuya a wannan lokaci. Rikicin baya-bayan na tsakanin dakarun Tigray da sojojin Habasha ya haifar da fargabar sake komawa cikin yakin. Wani mai magana da yawon gwamnatin na Eritrea ya ce jami'ai na duba ko an kai wa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar wasikar. hukumomi a kasar namibia sun ce ba za su amince da yarjejeniyar siyar da hannun jari da kamfanin total energy ya yi ba biyu bayan wata sanarwa da ta fitar a makon da ya gabata a jiya lahadi hukumomi sun ce duk wani kamfani mai sanyin ma'amala to sai ya bi duk ƙa'idojin da aka sharɗanta jonas mbambo mai magana da yawun fadar shugaban kasar ya tabbatar da cewar har sai an gabatar da takardu a hukumance sannan kuma an kammala tsarin da aka tsara ya kuma ƙara da cewar babu wani ciniki da za a iya ganewa ko a ce yana da inganci. Babban kamfanin mai na Faransa Total Energies da Petrobras na Brazil sun faɗa a ranar Juma'a cewar su ya samu kaso 42.5 na lasisin haƙar ma'adanan mai a gabar tekun Namibia yayin da kamfanonin biyu ke ƙoƙarin haƙo mai a ɗaya daga cikin iyakokin duniya na ƙarshe. Saye daga hannun kamfanin Maravil Oil and Gas da kamfanonin 8 Offshore Investment Holdings ya nuna faɗaɗa hannun jarin kamfanonin na Total a ƙasar da ke kudancin Afirka. inda take fatar zama ta farko da za ta samar da mai a ƙarshen shekaru goma masu zuwa. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Akarci a jiya Lahadi ya jaddada cewar amincewa da 'yancin Iran na inganta makamashin uranium na tun a ranar Juma'a da ta gabata da nufin farfado da harkokin diflomasiyya a daidai lokacin da sojojin ruwa na Amurka ke ci gaba da mamaye bakin ruwan Iran. duk kuwa da irin alkawalin mayar da martani mai zafi idan har aka kai mata hari a cewarta Iran. akarci ya ce, ba za mu taba amincewa da wata barazana ba, don haka muna bukatar mu mai da hankali kan tattaunawar da za ta samu karbuwa a cikin kasar Iran, tare da karfafawa Iran ɗaukar matakan kare kanta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga birnin Washington DC. A wata gamayyar ƙawance da ta baiwa Firaministan ƙasar Japan, Sanai Takachi, nasarar lashe zaɓe mai cike da tarihi a jiya Lahadi, lamarin da ya bata damar rage haraji da aka yi alkawari da ya haifar da taɓarɓarewar kasuwancin hada-hadar kuɗi da kuma kashe kuɗaɗe ga sojin ƙasar da nufin tunkarar ƙasar Sin. Sanami ra'ayin mazanjiya shugaba mace ta farko a Japan wadda ta ce ta samu ƙwarin gwiwa ne daga wajen mace mai kamar maza ta Birtaniya, Margaret Thatch. An yi hasashen za ta samu kujeru 328 daga cikin kujeru 465 na Majalisar Dokokin Ƙasar na jam'iyyar ta ta Liberal Democratic Party. Jam'iyyar LDP ta tsallake rijiya da baya ta samu kujeru 233 da ake bukata don samun rinjaye ƙasa da sa'o'i biyu bayan rufe rumfunan zaɓe a wani zaɓe mafi inganci tare da abokin haɗin gwiwarta ga gamayyar jam'iyyun na japan da aka fi sani da inshi yanzu suna da rinjaye na kashi biyu bisa uku na kujeru wanda zai ba ta damar gabatar da duk wani kudurori ga majalisar saboda za ta iya tsallake babban zauren majalisa amma duk kuwa da cewar ba ta da iko an sako ɗan siyasar adawa na ƙasar venezuela juan pablo gunipa daga gidan yari a cewar iyalansa a wata sanarwa da suka fitar a jiya lahadi sanarwar da gwamnatin ƙasar ta fitar a birnin caracas wanda ke fuskantar matsin lamba daga amurka na sakin fursunonin siyasa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta faro panel ta ce an saki fursunonin siyasa goma sha ɗaya a ranar lahadi da ta gabata kuma tana tabbatar da ƙarin wasu koke a baya ƙungiyar ta tabbatar da cewar an saki fursunonin siyasa 383 tun bayan da gwamnatin venezuela ta sanar a ranar 8 ga watan Janairu cewar za ta fara wasu sabbin tsare-tsare. Yusuf Aliyu Harande aka ji da labaran duniya. Shugaban hukumar kiyaye haɗura a Najeriya Alhaji Shehu Muhammad ya ga Yusuf Aliyu Harande cewa akwai buƙatar hukumarsa ta tashi haikan domin rage yawan haɗura a Najeriya. saboda haka ne ma hukumar za ta fara amfani da sabbin na'urori a wannan sabuwar shekara domin samun nasara. To Yusuf Aliyu Haranden ya tambaye shi ko gazawa ce ko kuma ƙarancin ma'aikata suke hana hukumar cimma nasara na rage yawan haɗura a ƙasar? To ba za mu ce ƙarancin jama'ai ba, wato shi hatsarin nan kusan abubuwa uku ke kawo su. Wato ɗan adam wato kamar direba da ita kanta motar, lahiyar mota. da kuma wato abin da ake cewa environment wato ko hanya ko lokacin ruwa ko lokacin zafi tawi suna yin zafi ko kuma hazo to kusan abin da ke kawo mana wato wannan hatsari muna ganin na mutum ne direba direban nan kuma muna kallon wato gudu shi fi kawo kusan kashi 60 na hatsarin da ke faruwa a ƙasar Najeriya eh, ana cewa akwai hanya wato wasu hanyoyin to ko da hanya bai da kyau ai idan shi direba na da hankali zai iya tafiya a hankali din ya kai inda yake so ba tare da ya hatsari ba isa muka fi ba da laifin ga direba ba wa hanya kawai ba a shekarar da ta da muke magana da muka samu ƙari muna ganin wato direba ya kawo kusan kanshi sittin na abin da ya faru saboda gudu da kuma abin da muke kira wato ɗaukan fasinja ko kaya fiye da kima wato overloading wa'annan abu su suke cimantowa ƙarya. To ka yi maganar wannan ɗaukan ka wuce ya wuce kima kusan za a iya cewa an ga da dama jami'an wannan hukuma ta haka sukan ga mutane sun ɗauki wannan kafiya da kima amma kuma sai su kyale su su wuce don sun ba su wani ɗan abun goro. Wannan akwai wani tsari da kuke da shi na ladabtar da jami'ai da suka aikata irin wani abu? Eh gaskiya wato jami'in mu ya bar a ah, direba da ya ɗauki kaya fiye da kima ko fasinja fiye da kima ya bari wuce ba daidai ba ne kuma a yau muna gani a najeriya muna ɗaya daga cikin wato hukuma wanda yake muke ladabtar da jami'an mu ba ma ladabtarwa ba kora ne muke yi ai a mu duk wanda ya yi wannan da an kama shi ya san kora ne ba ɓata lokaci za a tabbatar cewa an tabbatar cewa ya yi ɗin a ga shaidu komai kora ne shi sa za a ga cewa ka gwada wani abu ɗaya in ka samu jami'an mu ka ce za ka ba shi na goro ya ga cewa ka faɗi sunan shi ko nan shi za ga ba zai ansa ba so da ya san wannan suna shi da aka ɗauka da kuma nan da aka ɗauka shi za a kai ƙara kuma a bincika a tabbatar ya yi ɗin kuma ya kasance ya shiga ya samu matsalan kora. To kana so ka ce kenan yanzu kamar al'umma idan suka haɗu da mutane jami'an ko inda suke ƙoƙarin sai sun ba su abin goro kamun suke hale su suna iya ko bidiyo su yi akwai wata kafa da za ku bada wanda za su iya kawo korafinsu dangane da wannan jami'i a bincika kuma? Eh alhamdulillah ai wato mu wato mu ma nan saboda muna ma da manhaja manhaja na wato na zamani wanda wanda ake cewa mobile app FRC mobile app da yake za ka iya ɗaukan hoton ma'aikatan mu in suna aiki za ka iya ba masu ba ko da hatsari aka yi ko wani abu za ka iya ba mu rahoto ta wannan manhaja ɗin wanda ke kuma mu a office muna ganin shi 24 hours a wato cikin awa 24 a kwana bakwai kullum ana kan akwai wato ofis musamman da yake duba wani tabbatar cewa abin aka ba mu rahoto a kai kan jami'an mu abin da suka yi mun ɗauki mataki ko da haka kowane manhajan kuma sannan manhajan nan shi amfanin shi ma zai baka kyan hanya zai gaya maka a kilomita kaza zuwa kaza akwai rami ko akwai kwana ko akwai hawa ko akwai sauka duk zai baka wannan wato manhaja ce wanda yake za ta taimaki direba ta taimaki fasinja yayin da yake zai ji daɗin sauƙin tafiya a ƙasar mu a hanyoyin mu na Najeriya ka yi magana da ka ce jami'an wannan hukuma ka su ne jakadu na wannan hukuma ko za ka yi ƙara haske dangane da me kake nufi da cewa a matsayin su jakadu ne? Eh wato jakadu wato abin da muke nufi shine wato duk abin da suka yi a hanya in an an same su wato shine za a ɗauki matsayin wannan hukuma tamu. mu. shi sa muke ga musu cewa to ku tabbatar cewa duk abin da za ku yi a hanya ku tabbatar kun yi abin da yake ya dace ne saboda ku da jakadunmu ko ake gani kullum mu da muke ofis ba kullum ake ganin mu ba to idan kuka yi da kyau za a ce a ba tana da kyau in kuka yi batunci za a ce to hukumar ku yi da kyau ba shi sa muka ba su wannan dama na cin su ne fa jakadu kuma su tabbatar cewa duk abin da suka yi al'umma suna kallo kuma suna ɗaukar darasi akai kuma suna gaya ma sauran al'umma to ana iya kasabtawa ko kuma ana iya kallon su wayannan jami'ai naku kawai aikinsu shine tabbatar da cewar an bi doka da oda a kan titi ko kuma suna iya zama har masu ba da wani agajin gaggawa ga al'umma idan wani haɗari ya same su akan hanya kenan? A dakta ai wato aikinmu ma ya wuce nan saboda wato su jami'anmu na farko dai an ba su dama su wayar da kai su wayar da kan direba su wayar da kan fasinja su bayar da kan duk wani mai amfani da hanya kuma an ba su dama su ilimantar wato abin da ake cewa education bacci haka kuma aikinmu ne na cewa idan an samu hatsari ya kasance hisa za a ga cewa za a ga motocinmu ko ina da ambulance mu ko ina da kuma ofisoshinmu ko ina a manya-manyan hanyoyi da yake idan an samu hatsari muta jami'an mu su kamata a ci suna wajen don su ba da taimakon gaggawa kafin a ce shi wanda ya jakata ko wanda ya samu rashin lafiya bayan hatsari an kai shi asibiti uh, kuma muna da namba da wanda ta daya sifili biyu biyu wato 122 ko kuma ka amfani da namba ta kasa shi kuma 112 duk wanda aka kira uh, mu za su ɗauka kuma za su tabbatar cewa sun haɗa shi wanda ya kira wannan namba da ofis ɗinmu ko ma'aikatanmu na suke kusa don su je su ba wannan taimakon gaggawa kusan ma yanzu a ƙasar nan mu kaɗai ne idan an yi hatsari za ga mun zo mun tallafa mun ɗauki mun za ga sun sa hannu da glove a hannu sun taimaka ma wato wanda hatsari ya sama don su taimaka musu samu lafiya ko a kai su asibiti. To idan aka duba za a ga cewar da dama al'ummar Najeriya akwai abubuwa da ya zama na dokoki ne na tuki ko kuma na kan hanya waɗanda direbobi da dama ba su san su ba akwai wani tsari da kuke da shi na wayar da kan al'umma su fahimci waɗannan dokoki na kan hanya da ƙa'idoji da ya kamata ce suna bi a lokacin da suke kan hanya? Eh, alhamdulillah dr. wato shi direba ma kafin ya samu lasi ya kamata a ce san wannan dokokin hanya akwai ka'ida na cewa kafin ya samu lasi sai an je ya je makaranta na koyon tuki an koyar da shi tukin nan kuma an tabbatar cewa duk dokokin nan na hanya ya kamata ya sani an tabbatar haka shi sa wato ba ma muhimmu kaɗai akwai wato sauran gana hanya na jiha wato da ake kira VIO su suke tabbatar cewa wannan direba da zamu ba lasi ya san dokokin hanya ya san kan hanya ya san kan mota kafin su ba mu dama su sa hannu sannan a ce mu shi lasi amma ka san ana samun wato eh, akasin haka a kasancewa Najeriya ko kuma ɗan Najeriya sai ya nemi sauki a wani abubuwa. To amma dai ba ma ba da dama akan wannan. Shugaban hukumar hana haɗura akan hanyoyin Najeriya Alhaji Shehu Muhammad Akaji. Kuna dai tare ne da sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Nasiru Adamu Hilikaya da shirin ga fili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki wanda ke kawo zazzafar muhawara kan lamuran siyasa da sauran darussan yau da kullum. Muna ci gaba da muhawara tsakanin jam'iyyar APC mai mulki a tarayyar Najeriya da kuma sabuwar laimar adawa wato jam'iyyar ADC kan alƙiblar babban zaben bakwai, In ana biye da shirin mun ji yadda jam'iyyar APC ke samun gwamnonin adawa suna sauya sheka suna shigowa cikinta. yayin da ADC ke cewa kowane gwamna ma ya koma APC mana don hakan ba zai tsayar da shirin ADC ga babban zaben ba. Wata ƙungiyar matasa ta Arewa Youth Leaders Forum har ma gabatar da shaidar banki ga tsohon shugaban APC Abdullahi Umar Ganduje ta yi ta biyan naira miliyan 200 don wa shugaba Tinubu fom ɗin takarar neman ta zarce. Comrade Murtala Garba ke jagorantar tafiyar. Northern Nigerian Youth Leaders Forum muna da lauyoyi a cikinmu, Senior San, bankers a cikinmu masu aiki daraktoci manajoji senior manager junior managers muna da masu sadda rake a cikinmu muna da masu gini kafintoci muna da makanikai a cikinmu muna da profesosi a cikinmu muna da 'yan kasuwa a cikinmu muna da pilot a cikinmu oh. maganan da nake ga maka yanzu muna da mutane uku matasa uku a kwara state kawai sun donatin miliyan goma goma muna da 'yan mata mace ɗaya ɗaya ta ba da 1.5 ɗaya kuma daga jigawa state ta ba da 5 million wata kuma daga yobe state ta ba da 5 million so muna da irinsu irinsu matasa dewa. wato abin ya ba da mamaki lokacin da matasa ke cewa ba su da watakila aikin yi ba su da jari ko kuma kuna da irin waɗannan kuɗi amma yanzu ne na fahimci a sai manyan matasa ne waɗanda suka samu arziki suke suka shiga wannan lamarin. Eh ba kadai arziki ba masu zuciya. Na ce maka muna da ma. Lalle ka ce akwai da masu sai da rake. Muna da masu sayar da rake if you are a leader you are a leader. Shugabannin masu sayar da rake kungiyansu shugabannin keke Kenafel, shugabannin yan acaba union leaders na motor park duk suna cikin mu. yanzu mu shiga zauren muhawarar mu tsakanin mataimakin shugaban apc na arewa maso yamma garba datti muhammad da jami'a ofishin adc na ketare mai gari bello kasimu waɗanda duk tsoffin 'yan majalisar wakilai ne kuma sun taɓa zama a jam'iyyar cpc da ta narke ta marigayi shugaba buhari kowane ɓangare na nuna shi ke kan turbar nasara ka da ba na ce ba muna eh? da profeso a Najeriya wanda ya kai shekara arba'in yana lecturing bai samu eh, eh, lecturer a university yana shekara talatin arba'in yana har yanzu bai samu profeso ba muna da ɗan shekara talatin wanda ya zama profeso so don haka karatun daban ne yanzu siyasan ba irin wanda kuka yi da ba yanzu da kake magana Kano ganduje ba yana Kano bane yana gabna ya fari zabe ko bai fari ba Hakanin gwamna ya zo ba wani abu bane mu tallaka muke gadara da shi ba gwamnati ko muke gadara da gwamnati ba mu nuna muku gwamnati ba inda za ta je. Ni na roƙonka ku daina ƙarya da talaka duka mutanen da ba su yi gwamnati ba wai kai mai son talaka cikin su na gaskiya. Me yasa mutane mai gari ba kai muka hadu muka kada Jonathan fa ne? Jonathan baya kan kujera ne gwamnoni nawa yake da su? To ni da abin da nake so a daina karyan a daina karyan talaka a daina karyan talaka karyan talaka ne za a ce yanzu ah, yanzu ga wallahi daga cikin jigon ka zo ki zargin da ake mashi kuɗi biliyan ɗari biyu da sha shida ya kwashe yawa wuri ya gine-gine duk wannan su ne san talaka koko wanda suka wanda suka jagoranci siyar da kayan talaka ga kansu daga abokansu sune ne masu talaka da Allah kar kai wasa da hankalin mutane kuna zargin su da daina ƙarya da talaka ku daina ƙarya da talaka ku ne gwamnati ya kuke yi kawai mutane ne da ba a yin gwamnati da su ba ba za ku yi rayuwa san gwamnati ba ya sa ku san an yi da su yaya za ku yi yana yakan ƙarya da talaka zai yana yakan ku kuma kun san yayi laifi kuka bar shi yana yawo wa'anda ba su yi laifi ba ma kuna kama su suwaye ba su ba aka ka kawo su eh, eh, yasa wannan hukuma ce da ba a kofar da kayan kafa a Libya kuka ce malami kuna cajin sa da biliyan 240 da aka je kotu ba biliyan takwas bane kuka kuka kuke cajin sa kai ina biliyan 200 ba kuɗi bane ina biliyan 200 shi wannan ma ba tabbatar da shi ba amma da kuka fara farfaganda ba miliyan biliyan 200 da yake cewa kake cajin da aka faɗa wanda kake cewa wanda kake cewa ya sai da kayan talaka ya koya dauki kayan talaka kamfanin shinkafa da hotel da ya gina da jami'a da ya gina da hotel da ya gina kafin dai nashi ne ko hujjar APC ma akwai jam'iyyar da bata da kunya ma irin ta jam'iyyar da su ministan ku fa yace shi ya sayi shari'a a Supreme Court ministan ku wanda ya sa muku shari'a wike yace shi ya sai ya sai shari'a ya ce ya ce shari'a ba ana da shari'a ba san ana da shari'a ba ka dama shari'u sayarwa kuke yi dama shari'a sayarwa kuke wato kana son ka gaya mana shugaban kasan kuma nan ah, ai ya kamata ya kamata dukan ku kuna kurkuku a ce minista ya fito ya ce da duka shugabannin ga shi minista ya fito ya ce ya ce ya tsaye gabanin sun fara zuwa ga ba mafi malamin da yana mana kurkuku minista fa minista kurkuku saura ma na yanzu shugaban kasa yana zama da shi a mitin a matsayin shi na minista wanda ya sayi shari'a a Supreme Court ba kotun koli ya wargaza mutuncin Najeriya a idon duniya yanzu duk inda ka je kai mutumin banza ne a dai kai dan Najeriya ne tun da shari'a sayarwa ake kuma minista ne ya faɗa wannan bai ya kore shi ba wannan maganar kan ya kai shugaban kasa yayi yi murabu su ne suke sayar shari'a yawa ya faɗa ba mu sani ba yawa ya shugaban ministan ku ne David Mark ka je ka tambayi shari'a da aka yi 2011 me ya faru wike ya fito ya ce ya sai da shari'a ya sai shari'a sai ka min wani kuma wani ya ce eh, gari bello me gari bello kasimu bari ma mu ma tambaya a wani rabul dati wani dati a dakata a me gari mai gari bello kasimu yana da a bari mu yi tambaya minista daban jam'iyya daban garba datti muhammad bari ne wa mai gari tambaya eh mai gari bello kasimu idan an duba wuke kusan har yanzu dan jam'iyyar pdp ne bai dawo hmm, apc ah, ba kawai ah, wani dalili ne yasa aka ba shi dama a cikin yan adawa ya zama minista don haka ko kwanan nan ita kula kamar yana muhawara da gwamnansa da ya koma jam'iyyar apc a gaya mana inda aka zauna lokacin marigayi Musa 'yar ado Allah ya shi da rama an yi gwamnatin haɗaka kowa ya sani NNPP sun shiga gwamnatin PDP. Su gaya mana ina aka zauna aka yi yarjejeniya da jam'iyyar PDP za a ba su minista su shiga gwamnatin eh, APC. Kuma da yake minista gwamnatin wa yake wa aiki. Ko su son su ce ba zan ka ansa a wannan ba saboda in za ka ce mana zai bambanta mana ina zuwa ka bambanta mana ka ce mana ka ce mana jam'iyyanku daban gwamnatinku daban. sai mu gaya wa 'yan Najeriya wannan ah, wannan ya rage ga naka ni ah, sai ka faɗa sai ka ke kare jami'an sai ka gaya mana a ah, mu a kare ka kare wike kana ka kare wike jami'a daya a sani mu ba yadda zaka ka ce mana wike dan PDP ba eh, shi ba gwamnatin ku yake wa aiki ba PDP yake wa aiki ba kuma don rashin kunya ya fito ya ce wa Najeriya ya sai shari'a ya sai shari'a ba a kotun koli sannan ba ba don ku ya mataki a ba ba dan ku opposition ya lezi ba sai ku je kotu yanzu ku ce to ga wani kasafi mun kawo kara masu mu sake dakatawa a nan makon gobe in Allah ya kai mu za mu ƙara shan zafin wannan muhawarar shin wake da manyan hujjoji ne a madadin hukumar gidan rediyon gta hausa amurka ke magana nasiru adamu alika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum a gaida nasiru adamu alika yanzu kuma ga bala ɗahiru da labaran wasanni za mu duba wasannin ƙarshen mako da aka fafata a gasar premier league la liga ligue da kuma bundesliga da serie a na ƙasar italy inda za mu fara da gasar premier league na ƙasar ingila ƙungiyar ƙwallon kafa ta crystal palace dai ta samu nasara akan ƙungiyar kwallon kafa ta brighton on hove albion da kwallo ɗaya mai ban haushi manchester city ta bi ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya idan muka tsallaka la liga na kasar spain kuwa itafi ne ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta deportivo alaves da kwallo biyu da nema an yi canjaras ɗaya da ɗaya tsakanin sabiya da jeruna atletico bilbao ta samu nasarar lallasa kungiyar kwallon kafa ta Levante da kwallo hudu da biyu yayin da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis ta doke Atlantico Madrid da kwallo ɗaya mai ban haushi. Ita ma Real Madrid ta biyu Valencia har gida ta lallasa ta da kwallo biyu da nema. A gasar Serie na kasar Italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta fama ne ta samu nasara akan Bologna da kwallo ɗaya mai ban haushi yayin da Les ta doke kungiyar kwallon kafa ta Udinese da kwallo biyu da ɗaya. Inter Milan ta yi ruwan kwallaye akan Sassuolo kwallo biyar da nema. Kungiyar kwallon kafa ta Lazio lazio ta sashi canji biyu da kungiyar kwallon kafa ta juventus bundesliga na kasar germany kuwa rb leipzig ne ta samu nasara kan kolin da kwallo biyu da daya sai kuma baya munich wadda ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim da kwallo biyar da daya idan muka leƙa liƙa na ƙasar faransa kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta nancy sun tashi can jaras babu ci da monaco hanga ta samu nasarar doki ƙungiyar ƙwallon kafa ta toulouse da ƙwallo ɗaya mai ban haushi paris fc sun tashi can jaras babu ci tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon kafa ta auzi sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta the habri ta samu nasara kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta strasbourg da ƙwallo biyu da ɗaya psg ta lallasa ƙungiyar kwallon kafa ta olympia col marcel da kwallo biyar da nema a wasannin da za a fafata kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta valencia a gasar la liga za su fafata da espanyol sira a kuwa kungiyar kwallon kafa ta atalanta ne za su karbi wakuncin kungiyar kwallon kafa ta cremonese sai kuma roma suna tare da kungiyar kwallon kafa ta cagliari duka a gasar ta sira a a bangaren sai da sayan 'yan wasan kwallon kafa kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ne ta matsa kaimi wajen ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester city rodri mai shekaru 29 da haihuwa sai dai ana ganin cewa ɗan wasan ɗan ƙasar spain ɗin na da sauran watanni 18 zuwa 19 a kungiyar ta manchester city kafin kwantarakinsa ya kare allah ya kungiyar kwallon kafa ta manchester united da newcastle kuwa sun fada cikin jerin sauran kungiyoyin da suke neman dan wasan baya na kungiyar ƙwallon kafa ta brentford dan kasar italy dan shekaru 21 da haihuwa michael coyote balada hero gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Kuna tare da sashen Hausa na Amurka ke magana, a halin yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu sallama da ku. Ministan harkokin wajen Habasha ya zargi makwabciyarta Eritrea da laifin cin zarafin soji da kuma goyon bayan ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai a cikin ƙasar Habasha, kamar yadda wata wasiƙa da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gani, kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta tabbatar da hakan. Ƙasashen biyu da ke nuna kiyayya ga juna sun daɗe suna yaƙi da juna tun a shekarar 1998. Hukumomi a ƙasar Namibia sun ce ba za su amince da yarjejeniyar siyar da hannun jari da kamfanin Total Energy ya yi ba. Biyu bayan wata sanarwa da ta fitar a makon da ya gabata. A jiya Lahadi hukumomi sun ce duk wani kamfani mai sanyin ma'amala to sai ya bi duk ƙa'idojin da aka sharɗanta. To da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wadda ya kawo muku labaran duniya da takwaransa Yusuf Mustapha Batsari wadda ya jagoranci gabatar da shirin da sauran abokan aiki baki daya. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma Allah tashe mu lafiya. mu zama lafiya